Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci a cikin shirinmu na Alhamis 19 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar fil Hashim da kanin labarai. Jiya Laraba an ɗauki sabbin matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia yayin da kuma dokar hana ƙetare kan iyakar ƙasashen tarayyar Turai ta fara aiki. Kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun sake rikitowa jiya Laraba saboda fargabar coronavirus. yawan kungiyoyin masu wariyar launin fata ya yi ƙasa amurka a cikin shekarar 2019 cikin wannan shirin za ku ji tsauraran matakai da gwamnatin Najeriya ta ɗauka don takaita shigowar baƙi 'yan ƙasashe duniya goma sha uku a ci gaba da hana yaduwar cutar coronavirus a waje ɗaya kuma don rage farashin man fetur. za kuma a ji bayanin wani likita game da tasirin wasu matakai da ake ɗaukawa kan cutar corona. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. jiya laraba an ɗauki sabbin matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar amurka da malaysia yayin da dokar hana ƙetare kan iyakar ƙasashen tarayyar turai ta fara aiki daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shu'umar cutar murar kunan ta coronavirus yayin da amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin ƙasar da Kanada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba Matafiya sun yi cinkus a kan iyakokin shiga turai a daidai lokacin da yawan waɗanda suka kamu da cutar mara coronavirus a faɗin duniya ya nufi dubu ɗari biyu, kuma yawan waɗanda cutar ta kashe ya wuce dubu bakwai da ɗari biyar. Ƙasashen turai ma sun rufe iyakokinsu ga masu tafiyar da ba ta da muhimmanci, amma ga ma'aikata da direbobin manyan motoci ɗauke da magani kofa a buɗe take. kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun sake rikitowa jiya laraba saboda fargabar coronavirus ta yadda ma faɗuwar da muhimmiyar kasuwan nan da ake zubawa ido wato Dow Jones ta yi. Ta shafe duk ci gaban da kasuwar ta samu tun daga ranar da shugaban Amurka Donald Trump ya hauka ragan mulki a watan Janairun 2017. Kasuwanni daban-daban na Asiya sun yi ƙasa da kashi biyu zuwa shida cikin ɗari. na turai kuma sun faɗi da kashe hudu zuwa shida cikin ɗari sai kuma na amurka waɗanda suka faɗi da kashe bakwai zuwa goma cikin ɗari wasu lokuta trump kan yi tunƙaho da ribar da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna ci gaban tattalin arzikin ƙarƙashin shugabancinsa yana faɗa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba amma kasuwar dow jones ta tashi da maki dubu da takwas wanda da kaɗan ya ɗara maki dubu goma bakwai na lokacin da Trump ya hau mulki. Ya zuwa yanzu dai kasuwannin sun kwashe makonni suna faɗuwa. Sun ɗan cira a Amurka kan labarin shigar gwamnati wajen rage raɗaɗin bala'in da cutar coronavirus ta haifar. Gwagwarmayar shawo kan yaduwar cutar coronavirus a Amurka ta haddasa na waya kan aikin yanar gizo a kasar, ta yadda bangaren ya shiga haɗari kamar a lokutan baya. Cikin masu fuskantar matsala sanadiyar hakan, akwai cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya da dabban kamfanoni da kuma miliyoyin Amurka waɗanda ba shiri aka tilasta musu yin aiki daga gida. Su kuma dogara da yadda tsaron da yanar gizon gidajensu take. domin a ci gaba da gudanar da dukkan ayyuka. Wasu jami'ai sun yi gargaɗin cewa wannan wata dama ce ga dukkan wanda ke shirin kai hari ta yanar gizo. Baki ɗaya hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kamfanonin da ke bayar da tsaro a yanar gizo sun yi gargaɗin cewa hare-haren ta yanar gizo na nan tafi. Sarfila Hashim zai shigo da ƙarin labarai. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Yayin da cutar coronavirus wanda aka yi wa lagabi da COVID-19 ke ci gaba da yaduwa, ƙasashe na ta ɗaura ɗamarar dakile yaduwarta. Najeriya ma ba a barta a baya ba inda gwamnatin ƙasar ta ɗau tsauraran matakai na hana 'yan ƙasashen duniya goma sha uku shiga ƙasar. da kuma rage farashin man fetur. Ga Umar Faruk Musa daga Abuja. Gwamnatin Najeriya a yau ta ɗauki waɗansu matakai waɗanda za su kai ga rage farashin man fetur da ake sayarwa a cikin ƙasar da kuma ƙara yawan ƙasashe na duniya da ta haramta zuwa ko shigowa daga ƙasar domin tabbatar da an yaƙi shigowar wannan cuta ta coronavirus da ta kunno kai a cikin Najeriya amma kuma aka yi ƙoƙarin shawo kanta a kankare. majalisar ministoci ta najeriya karkashin jagorancin shuma muhammadu buhari ne ta fito da waɗannan sababbin matakai inda kakaki a fara gwamnatin tarayyar wato malam garba shehu ya mun karin haske dangane da matsayin da wannan majalisar ta cimma bayan da aka kammala taron inda yake cewa to kasan shi wannan ciwo na corona duka biyu ne ga mu 'yan najeriya akwai abin da ya shafi lafiyar al'umma akwai abin da ya shafi tattalin arziki wanda ya fi dukan mu a yanzu ne wanda ya shafi tattalin arziki da har iya yanzu watakila in ba waɗannan isu da aka fito da su yau dinnan ba kai ba dai wani mazaunin Najeriya da ke gida da aka ce an gano shi wannan tabbas ciwo sai dai wanda ya shigo mana da daga kasar waje zuwa saboda haka tattalin arziki yana fuskantar barazana a cikin shawarwari da aka yi yau shine dama farashin mai ya kari a kasuwar duniya to farashin sa tun da ya karye gwamnati sun ce to dole shi ma a karye da farashin sa akan anan gida Najeriya daga naira ɗari da arba'in da biyar akan kowace lita man fetur da ake zuba a mota ya koma naira ɗari da talatin to banda wayannan kuma akwai matakai iri daban-daban da suka shafi zirga-zirga na zuwa kasashen waje an ce jami'an gwamnati amma dakatar da su su daina fita dan najeriya mai zaman kansa an ce ya auna kafin ya fita ana ba shi shawara kasashe guda goma sha uku da suka yi da yawancin wannan mummunan ciwo na corona an ce a guji zuwa wayannan kasashe su kuma da suke wayancan kasashe guda goma sha uku wanda suka hada da ingila da su amerika su saurana kar su shigo mana nan an dakatar da su dan kuma dole suka shigo nan to duk wani wanda ya taso daga wannan kasashe ya zo nan najeriya to sai an keɓe shi na sati biyu sati biyu na kuma kullum a anemar gwaji irin matakan da aka sanar kenan wannan kana ganin zai zama abun amfanu ga najeriya ganin cewar ba kowace ƙasa ce ta rufe iyakokinta ba kuma matsalar wannan ciwon ba kowanne ɗan ƙasa na ƙasar duniya ke da shi ba kamar 'yan najeriya ma shigo mata da su aka yi to a wannan ba wuyar fahimta zai yi ga wanda yake zaune a najeriya ko kuma a mutum duniya ba saboda mu dai kamar yadda na ce maka duk wanda zuwa yau dinnan duk wani ciwon nan da aka gano wani ne ya taso daga wata ƙasa ya sauka a Najeriya aka gane yana da shi. To saboda haka ashe dabara ce cewa su can su zauna mu kuma nan mu keɓe kanmu. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya tattauna da ne da shi a Abuja bayan da majalisar ministoci ta Najeriya ta ɗauki waɗansu kwararan matakai dangane da sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma yaƙi da kwararowar cutar nan ta coronavirus wadda ta firgita duniya baki ɗaya a hali yanzu umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria kuna tare da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga sarfilu da ƙarin labarai tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden yanzu shine kan gaba a yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat domin tunkarar shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican a babban zaɓe mai zuwa a watan nuwamba biden wanda wannan ne karo na uku da yake takarar zama shugaban ƙasa a tsawon sama da shekaru talatin cikin sauƙi ya doke sanata bani sanders na jihar vermont a zaɓukan fitar da ɗan takara a jihohin Florida da Illinois da kuma Arizona ranar Talata. Wanda hakan ya bashi kusan wakilan delegate da yake bukata don zama ɗan takara a babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli. Bayan da ya faɗi a jihohi goma sha tara cikin ashirin da hudu a zaben fidda ɗan takara waɗanda Biden ya ci. Kwamitin yakin neman zaben Bernie Sanders ya faɗi jiya laraba cewa zai tattauna da magoya bayansa domin tantance yakin neman zaben nasa amma babu wata alama da ke nuna cewa ɗan takarar da ya ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu zai janye daga takarar. Yawan ƙungiyoyin tsana ya ragu a Amurka cikin shekarar 2019, amma yawan masu ra'ayin fifita launin farar fata na ci gaba da karuwa a cewar ƙungiyar yaƙi da launin fata jiya Laraba. Ƙungiyar SPLC da ke jihar Alabama ta ce yawan ƙungiyoyin wariyar launin fata a Amurka ya yi ƙasa da kusan kashi takwas cikin ɗari zuwa ɗari tara da arba'in, wanda rushewar wasu manyan ƙungiyoyin nazi biyu ya haddasa. Yawan ƙungiyoyin na ƙaruwa ne duk shekara cikin shekaru hudu da suka gabata, inda a shekarar da sha 2018 suka yi yawan da ba a taɓa gani ba zuwa dubu ɗaya da ashirin. Jiya Laraba, Kasar Pakistan ta ce wani samaman da sojoji masu yaƙi da ta'addanci suka kai a kusa da iyaka da ƙasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar akalla sojoji hudu ciki har da wani babban soja da kuma 'yan ta'adda bakwai. Wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar na cewa wannan mataki da aka ɗauka biyu bayan wasu bayanan sirri a daura da iyakar da ke gundumar arewacin Waziristan ya haifar da musayar wuta mai tsanani. lokacin da dakarun suka zagaye yankin da ke zaman ɓoyar 'yan ta'adda. Haka kuma a gamar, soja ɗaya ya samu rauni an kuma gano wasu manyan bindigogi da harsasai, har da ababen fashewa in ji rundunar sojin. Yankin na Waziristan an daɗe da saninsa a matsayin matattarar 'yan ta'adda da ke alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na gida da waje. da ake ɗorawa laifukan kai hari hari a Pakistan da kuma kan tawagar da sojojin Amurka ke jagoranta a Afghanistan. yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ke waiwayar batun na batun na coronavirus. A halin da ake ciki kuma, yayin da cutar coronavirus ke daɗa yaɗuwa a sassan duniya, ƙwararru a fannin lafiya na ci gaba da ba da shawarwari kan matakan kariya da jama'a ya kamata su rika ɗauka. A baya-bayan nan an buƙaci mutane su dinga ba da tazara a tsakaninsu a duk lokacin da za su haɗu wato abin da ake kira social distancing a turance. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tambayi Dr. Abdulmumin Sa'ad mazaunin nan Amurka abinda wannan salon yaƙi da cutar na coronavirus na ba da tazara ke nufi. yau a bayanin da kai na cewa ake cewa social abin da bayani ya nuna bayanai na kimiyya ko kuma na sanin halayyar wannan cutar ta coronavirus shine shi ta kwayar cutar da yana daukar ta hanyar shakar wani feshi da yake fita daga bakin mutane yayin da suka yi magana ko suka yi numfashi ko kuma suka tari ko atishawa yayin da suke dauke da cutar hmm. idan mutum yana kusa da wanda yake da cutar a ƙasa da mita ɗaya zuwa mita biyu ko a ce ƙafa zuwa ƙafa shida so wannan cutar mutum zai iya shaƙa ya kamu da cutar saboda haka abu da aka gano cewa yana da mahimmanci wajen hana yaduwar cutar shine mutane su rika nesa da juna inda ba za ka san waye ke dauke da cutar ba kuma waye ba shi dauke da cutar abu mafi mahimmanci shine duk inda mutane suke da taro ko suke zaune guri ɗaya su rika ba junansu zara na kaman wannan mita mita biyu zuwa ah, kafa ko kuma ce mita biyu ko kuma akalla ah, kafa shida kowanne mutum ya fi fahimta kusan dai abu ɗaya ne saboda haka zai zai dakile bakin cutar sannan kuma mutane su rika wanke hannunsu akai-akai shi ma yana taimakawa wajen hana yaduwar cutar. To, dakta akwai kasashe da dama a nahiyar Afirka da wannan cuta bai ta bulla ba misali jamhuriyar Nijar. Kamar irin waɗannan kasashe waɗannan matakai kamata su rika ɗauka. so gadon magana shine um, mun ga kasashen da ba su rufe iyakokinsu ba kuma sun iya dakilewa wai su kuma sun um, babu wata takamaimiyar ansa da zan ce a game da wannan kowace kasa tana duba iya halin da take ciki da kuma iya hatsarin da take ciki na kamuwa da wannan ko harbuwa da wannan cutar sai su ɗauki matakin da ya dace da su abu mafi a alashi dai shi ne da muka tabbatar cewa ya nuna cewa yana yin tasiri shi na ɗaya dai a wayan mu da mutane kai mutane su san taya ake harbuwa da wannan cutar kuma taya mutane za su kare kansu da sauran al'umma da karbuwa da wannan cutar abu na biyu shine wanda yake da mahimmanci shine hukuma ta sanar da mutane su rage cuɗeɗeniya tarurruka irin na addini ya kamata a ce a yanzu halin da ake cikin kasashe da yawa sun daina ko kuma gwamnati ta yi doka a daina irin wayannan tarurruka ko a masallacai ko a majami'u mutane su rika yin ibada a gida sannan in ka fita ka tabbata kana ba da tazara kamar na mita biyu tsakanin ka da shi saboda zai wuya ka shaƙi numfashi ko kuma ka shaƙi maganan da yake ko kuma tari ko atishawa idan mutane sun yi atishawa ko tari su kare fuskansu abu na ke nasa tambayan ka na cewa mai kasashe ya kamata su yi kasashen da ba su kamu ba da kuma kasashe irin najeriya da suke da 'yan yan kamar mutum takwas yanzu eh. aka ce ko mutum takwas ne ke eh. eh, abin da dai alkalma suka nuna hmm. da sauran kasashe na afirka abin da ɗaya ne ɗaya dai dole ne su tanaji matakai na gawa me za a yi idan an samu yawan jama'a sun taru ga wannan abun abu na biyu kamar yadda na kara maimaita shine a wayan ma mutane kai to dakta yanzu kamar an mutum ya killace kanshi a gida ya mu'amalarsa za ta kasance da sauran yan uwansa wala Allah mata ko miji ko kanne ko yayyu da sauransu abin da ya mafi ala shine na ɗaya dai kafin mutum ya killace kanshi tabbatar cewa an sanar da hukuma cewa yana tunanin yana ɗauke da wannan cutar sannan kuma an yi gwaji eh, kafin a yi mai gwaji din zai killace shi kuma ya sanar da iyalan shi cewa yana tunanin cewa yana dauke da wannan cutar saboda haka sai a samu wani daki da wanda ba bai kusanci da mutane ba yadda za a rika mu'amala da mutane sannan kuma abu na biyu shine su a cikin iyalan shi a iya zaben wanda ya fi lafiya matashi ko matashiya wanda ba alamun ciki ko ana goyon yaro ko makamancin haka eh, da zai zama shi ne yana bashi kulawa yawa saboda ne kace a nemi matashi kamar mai karfi a jika saboda bayanan da ke faruwa shine idan mutum ya haura shekara 60 mutanen da suka zama Eh, wannan cutar ta fi musu illa ko kuma suka fi zama ta fi musu zafi za ka ga mutane ne wanda suke da nisan shekaru sun haura shekara 60 eh, da wani abu zuwa sama 70 tamanin. To a gaida Mahmud. Kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. muna ba ka lokacin muna bama sai aka tara bama to da aka tara bama ina gaban babana karami babana ya rasu tun asadda ina gaban babana karami to babana karamin ma aka zo ranar da bukwaram suka shiga mana da daddare suka kashe shi a bayan gida da suka kashe shi muka rasa ina za mu shiga baba na karamin ce mana kan mu binne gawan shi shi suka ba wa kayan tona rami ya tona rami da kanshi ya shiga ya kwanta aka harbe shi kuma aka ce mu biyu da matar shi mu binne rami. masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A yau, shirin domin iyali ya sake bakuntar sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Bakasi a jihar Borno, inda a wannan karan muka yi hira da wata da kungiyar Boko Haram ta maida mareniya ta kuma tilasta mata komawa sansanin 'yan gudun hijira tun tana 'yan shekaru goma sha ɗaya. A lokutan baya, mun haska fitila ne kan zargin da ake yi cewa ana kuntatawa mata a sansanin da ake yi wa mata fyaɗe waɗansu kuma su shiga irin wannan halin domin neman hanyar ciyar da 'ya'yansu. To sai dai a wannan karan lamarin ya bambanta. domin a nan waɗansu gungun matasa ne da ke sansanin 'yan gudun hijiran suka yi wa wata yarinya fyaɗe bayan da babarta ta hana wani saurayi da suka fara soyayya da shi ya aure ta sabili da bambancin kabila. Kada da yan kai ku da nisa ga bayanin wannan yarinya 'yar shekaru goma sha shida a hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu. Ina ba kasika lokacin muna bama sai aka tara bama. to da aka tara ba ma ina gaban babana karami babana ya rasu tun asadda ina gaban babana karami to babana karamin ma aka zo ranar da boko suka shiga mana da daddare suka kashe shi a bayan gida da suka kashe shi to sai mu yaran shi damu matar shin kurma ce to mu yara mu biyu da ni da yarinyar shi guda ɗaya ne muna wajen to mu kuma muka fito muka zo kwandiga abokanan mutanen anguwa haka suka ce mu a'a da mota muka zo mutanen anguwa ne aka suka taimake mu wasu bare bare lokacin suka kashe shi ku kadai aka bari a gida kenan mu kadai aka bari takwaran shi a bakin kofa mu mun gudu mun shiga gidan makota ne gidan takwaran shi to takwaran shi ma kamin ya bude mota mu shiga suka zo shi ma kawai suka harbe shi ya fada a cikin mota to da ya fada muka rasa ina za mu shiga baba na karamin ce mana kan mu binne gawan shi shi suka ba wa kayan tona rami ya tona rami da kanshi baba na karamin shi da eh, kanshi ya tona rami eh ina gidan shi ya tona rami eh ya tona rami ya shiga ya kwanta aka harbe shi kuma aka ce mu biyu da matar shi mu binne ramin matar shi ko a wajen ba hankali mu da yayarta yayata yarinya ba ta ji kurma ce ni da yayata mu biyun to ba yadda za mu yi suka ce mana idan ba ku binne ba za mu duke ku a nan wajen daga mai nuna mana wuka sai mai nuna mana bindiga sai muka binne ramin ba mu binne mai kyau ba ma muna kuka ba muka binne ramin to muka fito za mu gudu mu je gidan takwaran shi ma a bakin kofa ashe ko daman sun san su ne ba mu sani ba ko mene mu sani ba takwaran ma suka harbe shi da bindiga ya fada cikin mota kawai muka zona a wajen bayan da zamu muka zona haka to mun gari baye suka zo da mun kwana a wajen motan shi ba inda muka motsa suna harbe suna zuba mutane a cikin dam akwai gada suna zuba mutane to mu kuma muka ce ba inda zamu shiga muka gudu wajen makotaka da daddare ne suka suka ɗibe mu yali wani yaro ya zo ya ɗauke mu ya tafi da mu cikin anguwa dare ba ɗan mu bane kawai sani ne haka ya san baban mu ɗin kawai dan anguwa ne shi makocin mu ne to ya dauke mu muka zo muna zuwa da kafa a cikin jeji idan muka ga mashinan suna zuwa da motocin sai mu fada a cikin tumfafiya mu kwanta idan muka gani haka muna fada cikin tumfafiya muna kwantawa sai washe gari da safe muka shirya muka fita muka zo gonge da muka dawo gonge sai suka ce mana to mu shirya mu fitan ku kwandiga ni ban ma san ina ne kwandigan ba muka shirya muka zo ban taba barin ba ma ba ban taba barin ba ma ba sai aifuwa na ni yanzu bare wuce shekara goma sha shida ba ko goma eh, sha shida ne lokacin da abin ya faru kuma shekara nawa abin ya faru yanzu shekara biyar yana neman na shida to mun shigo shigo mun zo kwandiga sai muka zo tashan bama ana akwai yan uwanmu akwai yan uwanmu da muka dawo to dan uwanmu ma ya zo mongono suka ce to da ya zo mongono muku bamu san inda ya tafi ba kuma ni ban san sunan shi ba yarinyar yanzu yarinya ma ta rasu to mamar shi kurma gashi tana kwandiga suka ce yanzu haka ni ban san inda take ba amma dai an ce tana kwandiga to mun zo haka ni ina zo ne akwai uwar ɗakin baba na mahaifina din a bakasi mun ina gabanta haka sai akwai yaron da yake so na wani dan bare bare yace yana sona ya tura iyaye iyayensa da fari ta ce a ita a je a tambayi mijinta ita ba ta ba da yarinya ma ba barbare ba sai ba su ba mijinta ya je gawayi ya dawo suka zo suka tambayi mijinta din da suka tambayi mijinta mijinta ya ce to shi dai a tambayi ra'ayin matar shi ai yarinya ba nashi bane yar uwar matar shi ne a tambayi matar shi to da suka tambaya matar ta ce ta bara ta ba barbare bare yarinyar ta haka to yaran su ya aiko manyan shi so daya suka ki so biyu har na uku nan to shikenan sai ina tafiya ruwa da daddare mun yi nan da kwana biyu to sai na fara jin a bakin abokanan shi suna cewa ai yace in ya kama ni ba zai bar ni ba ni kuma sai ya zo ya zama bana fita a cikin gida ma kwata kwata ina zo ne a gida so eh a cikin kam so daya na tashi na je ruwa zan zanjiyar ruwa kenan mun zo mu wuce ta bayan gidansu haka bai sani ba ashe da abokanan shi sun taru da yawa kawai a wajen shi da abokanan shi suka danne dukansu dukansu amma shi ɗaya daga baya kuma ya kira waya kan cewa tun da shi ya ga iyaye na zai aure ni sinki. ko da yaushe ai zan neme shi akwai abin shi da ya bari a wajena ko da yaushe zan neme shi in bashi in kamun duniya ta ce nan zan neme shi in bashi abin shi yanzu ban san ma inda ya tafi ba ya kiran mu a waya mu kun yi soyayya da shi ne eh mun yi soyayya da shi. a son shi kuma eh to bayan kun yi soyayya da shi ya nuna cewa yana son ki zai aure ki to me yasa ki kuma kike amince ki aure ki ba na kin amince bane hmm. idan ya zo gidanmu hmm. in ya tafi matar da nake gabantan duka na take shi yasa ni idan ya zo bana fita sai in zo na cikin gida da daddare bayan ya zo ya tafi sai ta kama ni ta mun duka shi ya sa ni bana fita to so ɗaya da na fita shi da abokanin shi ashe ban sani ba sun ba baki yanzu gaba ɗaya ba sa cikin kam ɗin mu dukkan su sun gudu shi ɗaya ne shi ɗaya ne eh. kuma sanadiyar shi na aka samu wannan yaron me su yaron ma adamu to yanzu ganin cewa wannan yaron danki ne kuma kike rike da shi kema ba uwa ba uba kuma da suke rike da kema babu su duk wanda da Niger wace ita uwar daki na ta tafi Niger mijinta ya tattara sun tafi Niger rayuwa take gare ki yanzu haka ni ɗaya nake zaune a daki ni kadai daga ni sai yaro na sai kuma makota akam din eh akam din amma yan uwan mahaifin wannan yaron suna zuwa wurinki ba sanan su suna kwandiga ne to ni kuma ban san yan uwan shi ba ni dama yaron ɗaya ne so biyu so biyu ne ko na uku na kalli iyayen shi ni in sun zo ma bana gida sai dai in je in zo na makota to lokacin da kika samu juna biyu ya taba zuwa ya ganki bai taba zuwa ba har kika samu kika samu kanki eh bai taba zuwa ba ni kadai nake zo ne abu na haka je asibitin rescue suka auna ni to haka suna bani magani har na zo na aiku da na zo na aiku ma to shikenan ina rike da shaka abu ba ni abinci ma bana doka kam din idan na dinka hula hula kwana 40 yake karewa wajena da shike ya zama ina da yaro a hannu kula kwana arba'in kwana hamsin wata rana in ban gama ba da wuri yake kara kuma sai Allah da yasa na iya kiso in na kiso za su bani murtala hudu naira ɗari abuna in sai abinci na in ci haka ne ke yanzu ke wace yare ce? ni mafa ne ba yaran mu ɗaya ba ne ni mafa ce. ku ba ba ne ba? Eh. Hmm, to yanzu shi wannan saurayi da ya miki haka in ya sake dawowa gare ki za ki karɓe shi ko ya za a'a yanzu gaskiya ba zan karɓe shi ba. ba ki amince da shi a matsayin miji ba a'a ba na so ba zan amince da shi ba me yasa sun da harkuna da ta tsakanin babu tun da dai har ya sa abokanai shi suka danne ni ni ba zan kara amsa marwaye da wani maganan soyayya balle ma bare zo ba ma ya gudu mutanen da suka san su ma yanzu sun zama na babu ni ban san inda ma suka tafi ba yanzu ba na ganin kam din ma ban san inda kuma ya tafi ba ban san inda ya tafi ba ko ya tashi ba a da kamun na aifu tun ina da cikin wata biyu ne haka so biyu ya taba kira na a waya kuma zai kira sai dai kira da private ba baya kira da namba kin taba makaranta ne eh to aji nawa kike ina jss 2 ne ko ina jss 2 ne yawanci to lokacin da ke karatu kina sa ranki zama menene idan har kin kammala karatun ki doctor doctor wato likita so yanzu kin samu damar koma karatu zaki koma zan je abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin wakilin Haruna Dauda biyu da ya bada gudummawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne duniya. komi don su muke ashe mu maza ba. To a gaida alheri Grace da wannan shirin nata. Da kuma wannan muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jiya Laraba an ɗauki sabbin matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia. Yayin da dokar hana ƙetare kan iyakar ƙasashen tarayyar Turai ta fara aiki. daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shu'umar cutar murar kunan ta coronavirus. Yayin da Amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin kasar da Kanada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba. Wasu lokuta Trump kan yi tunƙaho da ribar da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna ci gaban tattalin arzikin ƙarƙashin shugabancinsa. yana faɗa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba. Amma kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 19,898. Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe takwas agogon Najeriya kamar da caji wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da tuba hero diodone da ya hada shirin ya kuma ba da umarni ni ce aisha tusule a huta lafiya.